rahotanni na ma cewa wasu 'yan miniga ne suka shigan boto cikin dare inda ko suka farma kawai na midul da ke da tazarin kilomita shida zuwa bakwai daga cikin garin madagali inda suka yi wa wasu yankan rago yayin da aka garzaya da wasu asibiti sakamakon raunukan da suka samu wani mazaunin garin ya ce da dare ne ma 'yan ta'addan suka shiga inda suka kama yanka mutane tare da harbi da bindiga babu kwakkautawa kafin daga bisani suka kone gidaje da kuma shaguna. Allah yaran ne sun shiga da dare sun zo sun ta yanka mutane yanka rago suka yanka mutane guda bakwai. Mutane bakwai suka yanka yanka rago. Eh, eh, sun bi gida gida gida suna ta yanka. Babu jami'an tsaro ne a wuraren? Ba jami'an tsaro ne da wurin ba jami'an sai dai kamar daga bakin hanya kamar a jiga da akwai jami'an tsaro ban san kwata ina suka wuce suka je mil da nan ba amma cikin asalin mil don ka ba jami'an tsaro sai dai yan banga haka. To kamar yanzu yanzu ku al'ummomin wannan yanki wani hali kuke ciki? yanzu ka mutane suna ta fita kawai sun fita wayan sun yi madagal wayan sun ta gulak yanzu ana ta fita ko da yake yau kasuwan gulak ne suna ta dawa kawai wanda suka ji so suka sun firgita sun ji so sun fita. Ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi karin haske ba tukunna to amma shugaban karamar hukumar madagalin yusuf muhammad ya ko tabbatar da faruwan wannan lamari. Yusuf ya taki mito jiya kuma mutane sun rasa rayukan to duka wannan abu al'amari yana bani mamaki akwai jami'an tsaro a shambula akwai sojoji an magar akwai sojoji an madagalcin ma akwai sojoji ya haka akwai maharba mu wanda suke wannan yanki hmm. ko ba ka ba mu abin da ya bani mamaki yanda aka yi abu ya faru shi ma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Michika da Madagali Mr. Adamu Kamale ya ko na tashin hankalin da suke ciki ma a yanzu. Mu rasa mutane bakwai a Mildo kuma wani abun ya jima bai taba faru haka ba muna gani dai kamar yadda muke koke-koke kullum ya kamata a ce gwamnati ta tashi akan abubuwan da yake faruwa domin yanzu karuwa yake yi ba raguwa yake kamar yadda ake faɗa ba mm. kuma yana da kyau a tashi a karfafa yadda sojoji za su dada kokori akan eh, abubuwan da yake faruwa in ka lura a kwananan nan a kashe shi bukar dimeta wanda kuma ɗaya daga cikin maharba wanda suka tambaka mana sosai akan tsaro na kasan madagali. Muna gani idan gwamnati su tashi a tura sojoji kuma a samu maharba a sake kakara a kara karfi muna gani abu zai sauke amma yanzu nan mutane mu suna kwana ba barci kuma kagan damuna ne yanzu damuna kuma akwai wahala wasu wajejen ma a yanzu a haka nan mutane ba su iya iso gwanakin su ba yanzu haka da wani abin ya faru na san mutane da yawa za su fara bare madagali kawo yanzu to ma gwamnatin jihar adama ta saba layar taimaka waɗanda suka jikkata sanadiyar wannan hari ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar yako bayanin cewa sojoji da kuma 'yan sa kai na maharba sun samu kai ɗauki tare da kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'addan. sun yi barna sun yi kisa sun jiwa mutane ciwo sun kuma kona gidaje amma daga baya dai da jami'an tsaron najeriya da maharba sun fatattake su har ma sun kashe mutum ɗaya a cikinsu. kokari da muke da duk wanda suka jikata za mu tabbatar cewa ba su sami kansu cikin tagayyara sosai ba. Wannan sabon harin dai na ko zuwa ne yayin da ma ke kammala wani taron sanin makaman aiki ga askarawan Najeriya a Yola batun da masana ke ganin fa akwai bukatar hada hannu Ibrahim AbdulAziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.